amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan rana mai albarka wato ita ce rana ta shidda kenan ko ga watan ramadan to muna fata Allah ya sanya muna albarka ya sa muna cikin wayan da aka inta idan ba manta ba ana gudanar da wannan tafsiri ne gidan tv mai albarka waton gidan tv na daza tv to muna fata allah ya sanya ma wannan gidan tv albarka da mai gidan tv da ko duk masu kokari su ga an gabatar da wannan shiri mai albarka idan ba manta ba muna cikin sura mai albarka suratul hadid kuma mun tsaya aya ta goma insha allahu za ku tashi aya ta sha ɗaya إن الله كمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Allah maɗaukin sarki yana jan hankalin mutane ya ce man zallazi yi ƙuridullah karadan hasana wane ne wanda zai ba Allah rance kuma rance mai kyau idan ya ba shi fayuda'ifuhu lahu zai ninninka mai kayan shi ya ba shi ranar tashin kiyama bayan nan kuma Walahu ajarun karim yana da wata irin lada ta karramci to ya za ka ba Allah rance bayan Allah shi ya halice ka kuma ya halice ka ne don ka bauta mishi abin da ake nuhi a nan idan ka taimaka ma wani bawan Allah Allah maɗaukakin sarki zai ninninka kayanka gaba ɗaya ya baka bayan ka bashi a nan Allah zai mayan ba kayanka a nan kuma ranar tashin kiyama zai baka aljanna amma da Allah ce ƙaradan hasana rance mai kyau to a san duk abin da zaka bayar ka taimaka zaka gina masallaci ne za ka gina islamiyya ne za ka taimaki marayu ne za ka taimaki wani talaka ne ka tabbatar da cewa kudin halal za ka yi da shi ka gina masallaci da kudin halal ka gina islamiyya da kudin halal ka taimaki talakawa da kudin halal wannan azumi da ke zuwa ka yi kokari ka sayi su gero da ainihin wake da shinkafa ka taimaka ma talaka daga in za ka ba da wannan ka bayar dan Allah kuma ka bayar da kuɗin halal domin inna Allah ta'ala ɗayibun la ya kabalu illa ɗayiban Allah maɗaukin sarki mai tsarki ne baya karɓan abun da aka yi na aikin addini da kuɗi ɗin sai in kuɗin ma mai tsarki ne to nan Allah maɗaukin sarki yakan ja hankalin mutane wa zai ba Allah rance idan muka dibi rayuwar sahabbai da Allah ya sa ya ce musu radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi saboda sahabbai suna da kyakkyawan manufa su ba su ma bari a ce a taimaka shi yasa sahabbai sukan yi gungu in suna da kuɗi a hannu wani kuɗin ba ya ta kala ya karya ba amma da ya samu kuɗin da ya kai dubu bai sai ga sun yi mitin sun je gidan annabi idan sun je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun sallama yana fitowa bayan sun gaisa Shi ne Allah ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun wa yas'alunaka za Allah ya ce sahabbai sukan zo har gidan annai sallallahu alaihi wa su tambaye shi wa ka suna ka ma za fiƙo? me kuma za su ciyar sahabbai ne da kuɗin suna neman wa za su taimaka ma to kaga wannan su sun san fa'idan taimako din idan ka taimaka ma ɗan uwanka Allah maɗaukin sarki baya kyale ka sai ya mayan ma da kayanka shi yasa idan mun kula da wani abu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisul qudusi Allah yana cewa ya bunu adam an fik yun fik ya kai ɗan adam ka ciyan mu ciyar da kai ma'ana ka taimaka ma wani nima in taimake ka Daka duk lokacin da aka ce ka ɗauki abu ka ba Allah rance Allah zai ninninka ma kayanka ya baka kuma akwai ban mamaki Allah ya azurta ka a ce kana rowa ina amfanin kudinka kana da kuɗi masu yawa masallacin unguwanku ga yanan kaca-kaca kafet ɗin ma duk ya lalace masallacin unguwanku yana bukatan fenti limamin unguwanku kauli da ba'adina ta kama shi saboda talauci sannan mutanen unguwa ba shi da kai don baka taimakawa wannan da Allah yake cewa zai ba Allah rance ko rance mai kyau ninka mishi duk wannan abun da Allah yake faɗi akwai maruwata shi yasa Allah yake cewa ha antum haula'i tud'auna lil tuwim ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal na'am wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi na'am wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah ya ce ha antun haula dibi wa wayannan mutane diba ku auna litin fi sabilillah ana kiran ku don ku ciyar da dukiyan da Allah ya ba ku don Allah ana ta ƙoƙari ku taimaka ku taimaka sai Allah ya ce duk da kiran da ake muku faminkum man yabhal cikin ku akwai mai ruwa ya san yana da shi bai iya taimakawa shedan yana nuna mai abun zai kare sai Allah ya ce wa manya bahal. duk wanda ya rowa bai taimaka ba ka rike abun baka taimaka ba sai Allah ce to ka je ka rike kayanka fa inna Allah huwal ganiyyu ka san Allah shine mawadaci wa antumul fuqara uku ne talakawa idan Allah ya anshi abun kai ma sai ka dawo cikin talakawa din ka zauna daga wannan yana ba da ansa rowa ba ta da amfani idan ka taimaka Allah zai taimake ka a nan duniya zai mayamma da kayanka kuma ranar tashin kiyama Allah zai taimaka maka idan muka kula wannan ramadana a gaskiya akwai talauci wani talaka yanzu aka ba a yin kunu a gidan shi sai ya je masallaci inda ake kawo wasu ya ɗebo sannan ya sha ya kawo a gidansu kaga ya kamata matsayinka na mai hali kafin azumin na ya wuce tun da an fara ka taimaki dan uwanka idan muka diba fa al muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne Allah ya azurta ka kar ka banta a unguwaku ba ka fi kowa iya Qur'ani bane ba ka fi kowa sallan dare bane ba ka fi kowa tsoron Allah bane amma sai Allah ya ɗauki ɗimbin kuɗi mai yawa da hanya ta kuɗi sai ya baka a gidanku akwai wa'anda Allah bai ba kuɗin ba kila ma ku ɗaya a unguwarku akwai hadda limamin unguwarku ba mun mamaki bane talaka ne to taimakon da Allah ya ɗauka ya baka yana buƙatan ka yi ƙoƙari ka taimaki wanda bai da shi kuma idan ka ce ka rike kullum safiya rayuwanka tana ragewa ne abun nan da ka tara za ka sai kanka aljanna ne aljanna ne allah ya baka don ka sai kanka aljanna amma idan aka ce ka tara tsakaninka da mutane babu taimako ka rike to wallahi dan uwa ko mutuwa kai baka samu addu'a ta kirki amma da zarar aka ce kana taimakawa mutane ka taimaki talakawa ka taimaki marayu ka taimaki wayanda ba su da shi ina tabbatar ma idan ka mutu da izinin Allah Allah zai baka aljanna shi yasa idan mutumin kirki ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an taru ana maganan kirki sai Allah ya ce to ni wanda ma kuka sani kenan ni na san yana laihi kaza ba ku san da shi ba to ina son in gaya muku na yahe mai na gafarta mai na bashi aljanna to kaga wannan yana ba da ansa in Allah ya hore ma ka taimaka da annai sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin kuwa ne ne ya fi son dukiyan masu gadon shi da dukiyan shi suka ce ya rasulallah mun fi son dukiyanmu annabi ya ce a'a dukiyanka kawai ma kaddamta dukiyanka abun da ka ɗauka ka taimaka da hannunka shine naka amma kayan magadanka shine abun da ka bari mutum ya tara gidaje sun kai hansu wa ka tara ma ka ba kayan gado kana da kuɗin da ya kai miliyan ɗari kuɗin gado ne idan ka mutu ko kwabo baya amfaninka gidajen nan idan ka mutu sun zama na magada ba naka ba ne to ma idan ka taimaki kanka yan uwa musulmi na ma addu'a to yana tabbatar ma rayuwanka za ta yi kyau shi yasa ake cewa idan kana so ga talaucin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bari a ramadana duk abin da yake hannun shi kana tambaya zai miƙa ma uwa uba ma idan aka ce goma na ƙarshe to ya kamata mu san cewa abin da muka tara za mu wuce mu bashi abin da duk kai tanadi ka tara wata ran za ka mutu ya koma sai labari taimakon da ka yi ka taimaka ma kanka kana kabari za a faɗi za ka ji daga Allah ya ba mu ikon taimakawa sai aya ta gaba Allah yake cewa يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نعم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ذلك هو الفوز العظيم أبونا دكي فاروا دولنا آية بزات بعد أنسى بسيمن أوكوان شان آية دكي سورة المريم Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha wa in minkum illa wariduha na'am kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku annabin Allah ne waliyin Allah ne sahabin annabi ne babu wanda zai samu ya shiga aljanna sai ya biyo ta saman siradi siradin nan wata gada ne karkashin shi akwai wutar jahannama to abinda zai faru da wannan aya da Allah yake cewa yau mataral mu'minina wal mu'minat ranan da kake ganin mu'minai maza da mu'minai mata kirikiri yas'a nuruhum baina aidihim hasken su yana tafiya gaban su wa bi aymanihin da kuma ta gefen daman su wato idan an zo hawan siradi gwargwado idan kana yin sallah guda biyar idan ka zo zaka hau siradi din nan goshinka zai fito da wani haske sai ya haska ma nesa nan gwiwan da kake gurfana sai ta haska ma haskenka na gaba inda za ka yi tafiya hannayen da kake dafawa ƙasa sai su nuna ma ga iyakan siraɗi daga nan sai wuta to da wannan hasken kowa zai hau siraɗi kuma siraɗi duhu yake da shi ya mafi hijabin mata duhu to za ga muminai maza da muminai mata ga saman siraɗin suna tafiya Hasken su yana tafiya ta gaban su sannan kuwa da gefen damansu suna wannan ne za a ce musu bushura kumul yau majannatun busharan da za a yi muku yau wasu irin gidaje ne na aljanna za a baku Allah ya ce ta jarimin tatiyal anharu kuma wayannan aljannan korammun ruwa suna gudana a karkashin irin wayannan gidaje idan 'yan aljannan sun shiga Allah ya ce khalidina fiha suna masu tabbata a cikin wayannan gidaje Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan ko shine rabo mai girma idan ka shiga aljanna kana da wasu mayan rahuna wallahi kowane rafi ɗaya ya fi tekun lagos girma rafi ɗaya rahin giya ne rahi na biyu rahin madara ne rafi na uku rafi ne na zuma shi sa Sallahu alaihi wasallam yake ce idan ka yi hankuri da giyan duniya baka sha giyan duniya baka yi hankuri da ita to da izinin Allah za ka sha giyan lahira wayannan rafukan su za a baka idan kana son zuma ka sha zuma idan kana son shan giya ka sha giya Allah zai baka wayannan domin karramawa da rahama to abinda mutum zai yi tunani idan ka shiga aljanna mata nawa ne za a baka mata guda saba'in ne kuma abin da ke da ban mamaki da matan nan saba'in yau da za a ce matan aljanna za ta zo a tsaye da ita fili mu ta kallo yana da wahala mu yi awa ɗaya muna kallon ta kowa bai zama kaho ba saboda matan kwaliti ne kamar na zinare idan kana kallon su ba wuya sun bata ma ido sai dai in aljanna ne kai matan aljanna Allah ya yabe su ya ce mata ne wayanda yake lan ya tamis hunna in sun qablahum lan ya tamis hunna in sun lam yatumis hunna in sun qablahum wala jan Allah ya ce matan aljanna lan ya tamis hunna in sun qablahum wala jan ba ta samun wani aljani ba ko wani ɗan adam ya kwanta da su ya shafe su wayannan mata su za a ɗauka a baka kuma wallahi a cikin aljanna allah idan ya baka samari ɗin nan ɗan ya baka aljanna bai kyale ka sai ya baka masu yi ma aiki ma'aikatan gidanka ma'aikata guda dubu ɗaya za a baka samari ne matasa ma'aikatan gidanka tsawon su kala ɗaya su kala ɗaya kayan da suka sa kala ɗaya su ne wayanda allah zai baka wayanda Allah madaukakin sarki ya yi labarin su ne wildanun mukhalladu wildanun mukhalladun na'am idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wayannan wildanun mukhalladun idan ka shiga aljanna yara ne matasa za a baka su guda dubu daya mutum dubu daya za a baka su ne za su zauna a gidanka su rinka yi ma aiki Allah ya ce izara aitahun idan ka gansu wallahi hasibtahum lolo'an mansura kai ka rantse da Allah ma in ka gansu lolo ne kawai to kaga an baka samari guda ɗari an ce yaranka ne jama'a mine ne yafi wannan daɗi kuma idan kana cikin aljannan nan ka shiga ba ƙaramin daɗi ke aljanna ba kana shiga da aljanna ka riga ka futa da wahala ga 'yan mata guda saba'in za a baka sannan aljanna mata ba su al'ada mace ba ta haihuwa sannan mace kuma ba ta tsufa a aljanna ba a ɗauke wuta a aljanna ba a ɗauke ruwan famfo a aljanna ba ma wani abincin da zaka ce ka ci wani zai takura ka kuma idan an shiga aljanna rayuwa ce ta har abada shi sa idan mutum ya shiga aljanna matan shi saba'in ko wata za ta ɗan kishin gida saman gado Allah ya ce muttaki'ina fiha alal al-ara'iki muttaki'ina fiha alal al-ara'ik na'am la yarawna fiha shamsan wala zamharira abun da ke da ban sha'awa idan mutum ya shiga aljanna matan za su kwanta saman gado su dan kishin gida irin dan kwancin nan na jin daɗi Allah ya ce muttaki'ina fiha alal araiki suna kishin gida kan gadajensu la yarawna fiha shamsan wala zamharira kaga ba wani tashin hankali ba a cewa akwai rana ko akwai sanyi ko yau akwai sauro Ɗan kishin gidan da mutum yayi ya dan kishin gida abun da zai baka sha'awa shine idan mutum ya dan kishin gida sai matan aljanna su fara tambayan matanka boyar Allah ina kika ga mijin mu kika ce kina so matanka na duniya za ta bada labari eh ai mun haɗe kasuwan kure ne na je sayan wake a azumi ko ko mun haɗe a COE ko mun haɗe a Jafla ko mun haɗe a University za ta ba su labari daga nan za su tambaye ta a najeriya da kuke kake kuke kun taba shan wahala a najeriya kaga idan aka dace matan cica ce cicen firamare kila za ta ba su labari fiye da awa domin cicen najeriya cicen firamare la ilaha illallah wallahi duk cicen da ya saki ya shiga wata lahira ya shiga uku tun da cicen najeriya wani wahala ne ba ka yi musamman cica na firamare to kaga za ta ba da labari aini cica ne cican firamare ne a wuri kaza za ta ba da labari to kaga cica yadda ake mishi yadda ake takura cica a najeriya musamman cican firamare to ya kamata a ji tsoron allah a gyara jama'a duk wanda ya zama likita cica ya koyar da shi idan ka zama farfesa cica ya koyar da kai idan kai gona ne cica ya koyar da kai idan kai sanato ne cica ya koyar da kai idan kai polis ne cica ya koyar da kai duk wani abu cica ya koyar da mutum to ma sai ga a Najeriya an ɗauki cica banza ba ɗauke shi da wajen nagarta ba to shi sa idan ana aljanna za ki ba da labari kai ma za ka samu labari kuma aljanna abincin aljanna ba wa a wahala Allah ya ce hatta da itatuwan aljanna sai ce udufu hadaniya utufu hadaniya na'am كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله يتشي قلوبها دانية ‘ya'yan itatuwa na aljanna kusa suke idan mutum na kwanci a aljanna ya buɗe baki za ga akwai ‘ya'yan iccen da ya daidai da bakin shi buɗe baki kawai za ka ya shiga sai ka ya zama ruwa domin a aljanna ba haƙori ka tattauna abu ma matsala ne to amma yana shiga bakinka sai ya narke Allah zai ce ku ci ku sha saboda aikin da kuka gabata a kwanakin baya da suka wuce shine zaman ku na duniya ya Allah ka samu samu aljanna a aljanna akwai ma'awa akwai adanin akwai nuzlan sannan akwai firdausi in za ka roƙi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rinka cewa Allah ya baka jannatul firdausi kada ka rinka roƙon ma'awa ko nuzulan domin idan ka ce kana ganin babba ce kamar idan Allah ya baka Allah zai shiga wani yanayi zai tsiyace babban za ka ce Allah ya baka kuma a jannatul firdausi idan ka yi kokari za ka iya samu kun ga wannan ramada da yake wannan azumi din in Allah ya so idan Allah ya karbi azuminka guda ɗaya da izinin Allah za ka samu aljanna sai dai mu sani a azumi ba a son a zauna can ba ana yi da mutane idan ka zauna can ba ana labarin mutane in ka yi wasa azubinka ya riga ya lalace kuma ya kamata ɗan adam ya kiyaye duk abin da kake yi akwai mala'iku suna tare da kai domin Allah ya ce ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah yake cewa babu wani lafazi da mutum zai buɗe baki yayi na alkhairi ne ko na sharri sai raqibu ko atidu ya rubuta Rakibu shine mala'ikan da ke hannun dama idan kai kyakkyawan aiki nan take zai rubuta ma lada goma man ja abil hasnati falahu asharu amsaluha atidu shine mala'ikan da ke hannun hagu idan kai mummunan aiki ba zai rubuta ma ba zunubi sai an baka awa shida idan an baka awa shida baka yi istighfari ba sannan a rubuta ma zunubi guda ɗaya kuma ko an rubuta zunubi guda ɗaya da za ka tuna ka ce astaghfirullah Allah ko maɗaukin sarki sai ya sa a share to kaga wannan duka yana ba da ansa Allah ya ba mu hanyoyi na aljanna kuma a sauƙaƙe abin da ya kamata ɗan adam ya gane duk inda ka sake ka je ka zauna a can ba ko a fili bakin gida ko ɗaki ko falo ko ofis ka zauna kuna yi da wasu mutane ka zagi wannan ka yi maganar wannan ka faɗi abin da bai dace ba to wannan maganar da kake faɗi bayan raƙibu da atidu ƙasa za ta ɗauki hotonka. shi yasa Allah ya ce yau ma izin tuhaddisu Allah ya ce ranar tashin kiyama yau ma يومئذ haddisu akhbaraha Rana ce wadda ƙasa za ta bada labarin da ta ɓoye duk inda ka je ka zauna ka zagi wani ko kai karatun ƙur'ani ko kai abun alkhairi wannan babu shakka ƙasa tana ɗauka kuma tana kula da abun da ke faruwa daga ranar tashin kiyama za a baka takardanka idan an baka takarda sai Allah yake cewa ikira kitabaka kafa bi nafsika بنفسك اليوم عليك hasiba. Allah zai ce ba matsala karanta littafinka da kanka idan ka karanta shi rayuwanka ranka zai baka ansa kai dan wuta ne ko dan aljanna to shi sa duk inda kake kai abu saman ƙasa ranar tashin kiyama ƙasan za ta yi shaida yayi abu kaza yayi kaza yayi kaza da sahabbai suka gane zama kan hanya annabi yake ce musu ina horon ku ku kama kanku da zama saman hanya suka ce ya rasulullah ba za mu iya ba sai mun zauna yace to idan kun ce ba za ku bari ba ku ba hanya haƙƙinta suka ce mene haƙƙin hanya yace ku rinka yin umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani da mummunan aiki suka ce ya rasulullah za mu dai zauna haka nan sai ya ce musu zayyanu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun salatakum alayya nurul lakum yawmal qiyama ku kawace wurin zaman ku da yin salati a gare ni domin salatin ku zai zama haske salatin ku da kuke mini zai zama haske gare ku ranar tashin kiyama to kaga idan ka zauna can ba sai ka kama salati idan ba za ka yi salati ba ka ci gaba da wa'azi shi sa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin sahabbai ana labarin duniya ana dariya shi yakan yi murmushi ne da ya ga labarin yana sai wuce gona da iri sai annabi ya kawo da huska sai bakin shi ya dunga motsi abu huraira ya ce ya rasulallah na ga idan muna dan fira kana kawo da huska bakinka na motsi ina cewa ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah don haka mutum in zai yi magana ya tabbatar da ya kama kanshi idan za ka yi magana ka faɗi alkhairi a ramadana ba a son firar banza a ramadana ba a son a zauna ana yi da mutane a ramadana ba a son ana yin karya Wata ramadana wata ya na ibada Abun da ake bukata da kai tun da ibada ne kuma in ba ka manta ba ne ai zuwanka duniya Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun na'am ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun na'am inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin alamin Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ni ban halicci mutum da aljan ba illa li abudu sai don su bauta min kaga dan adam ya zo yin duniya shine bautan Allah to muna cikin wata wanda yake ya kamata ka dage ka bauta ma Allah Allah ya ce ma uridu minhum min riskin ni in dai dan adam ne ba na nuhin ya bani komai bai da ma arzikin da zai bani ya ce inna Allah huwar razzaku Allah shine mai azittawa bai son komi ga kowa to kaga idan mutum ya kula wannan watan wata ne na ibada kamata ya mutum ya dage ya sauke ƙur'ani. idan baka sauke qur'ani ba ka iyawa ka dage ka rinka zuwa inda ake tafsiri don ba abun mamaki ba ne ka fara azumin nan ba da kai za a kare ba fa kila ba da kai za a kare ba fa za ka mutu ko ba abun mamaki ba ne wannan azumi din kila baka cikin wayanda aka inta har yanzu to ya kamata sai mutum ya fahimci Allah ya turo shi duniya ne don ibada don abin da ya kamata kowa dan adam ya yi kokari ya yi kokari ya ga ya dan yi aiki ya dan gyara gwargwadon hali ana nuna insha Allahu a lokaci yayi nan za mu tsaya sai tambayoyi gwargwadon hali in akwai lokaci sai mu karba tambayoyin gwargwadon hali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam jama'a sun turo tambayoyi tambaya na farko ya ce malam mutum ne ya manta bai yi sallar la'asar ba har kwana har tsawon kwana biyu to ya zai rama su bayan kwanakin idan mutum ya manta bai yi sallah ba la'asar ba ko wani sallah ce idan ka manta ko da ya kai shekara ɗaya daga baya ka tuna ba ka yi wannan sallah ba to sallan ita ɗai za ka yi wannan sallolin na baya duk sun riga sun yi na'am annai sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya man nama an salati aw nasiha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha duk wanda ya bacci akan wata sallah bai yi ba ko ya manta bai yi ba sai daga baya ya tuna ta to wannan sallan kawai zai yi sallolin shi na baya sun riga sun yi insha Allah na'am na'am akar makalla tambaya na gaba ya ce malam mutum ne ke da mata guda biyu da gaske ne in ya kwanta a ɗakin wanda ba girkinta ba ne har aka samu ciki ɗan nan ko an haife shi ba zai gada uban ba eh to wannan haka nake jin malamai suna faɗi amma babu dalili na'am rukunin aure ya cika ya nema an bashi kuma ya biya sadaki kuma an ɗaura auren tun da an ɗaura aure an samu shaidu shi shikenan an riga an gama sai dai kuskure ne idan kana da mata biyu ko mata uku ka ce wadda ba kwananta ba za ka je ka kwanta wallahi kuskure ne babba laifi ne ka zalunci waccan wanda aka ba dama ya haka kawai shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce turji man tasha'u min hunna ko ka gani duk wanda kaga dama kana yi ka jawo turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha shi an ba shi dama annabi duk wanda yake su cikin mata ko ba kwananta ba ne yana iya kwantawa da ita ka fahimce ni yawa annabi ne kawai sallallahu alaihi wa sallam daka in mutum ya kuskure ba dakin ta bane ga wadda ta yi abinci ka kwanta da waccan ka ci amananta amma idan ka ba ta dama ta baka dama ta ce ka je ka kwanta da waccan ba matsala amma lallai kuskure ne laihi ne babba ba ɗakin ta kake ba ka je ka kwanta dakinta ta ka ce za ka yi jama'i da ita laifi ne wanda aka ba daman nan kawai annabi sallallahu alaihi wa shi ne kawai na'am malam kamar in yanzu mace ta ce za ta sayar da wannan kwanan nata to hakika in har mijin ya saya kwanan aka je aka yi mu'amala na wancan ɗayan matan babu laifi a haka eh a ka'ida bai kamata a ce ta sayar ba kyauta ake bayarwa sauda mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaman bai son kwana ɗakin ta saboda ta tsuwa da yawa ta ce ya rasulullah ina roƙon arziki kada ka sake ni ka banna in mutu tare da kai amma kwana ɗaki na ni yanzu na ba aisha idan kwana na ya zagayo ka kwana ɗakin aisha to kaga ana iya ba da kyautan kenan amma batun sayarwa gaskiya bai taso ba eh insha Allah wannan karshen tambayoyin mu kenan sai dai a samu cikin addu'a to muna fata Allah ya ba wannan kasa zaman lafiya kuma ya Allah wannan azumi ka sa muna cikin wayanda aka inta Allah ka gafarta muna ka yahi ma iyayen mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tubu ilaika la haula wala quwwata illa billah jazakallahu khairan lale marhaban da watan ramadan watan albarka watan da ake yanta bayan allah Duba da wannan ne kamfanin Sight and Lifestyle da ke gina rukunin gidaje na Queens Amina ke taya al'ummar musulmi murna. Tare da jaddadawa al'umma cewa tana nan tana ci gaba da sarrafa filayenta domin ɗaura gine-gine na zamani kamar yadda take yi a yanzu a bayan Hilltop da ke Mina. Ramadan Mubarak daga Queens Amina Sight and Lifestyle. Ramadan wata ta alfarma watan ibada kira ga al'umma sarkake zuciya da bauta ɗin wata ƙila ba za mu sake ba.